Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau filin ya gayyato Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna domin ya amsa tambayoyin da suka danganci kiwon lafiya. A saboda aka ba tare da bata lokaci ba ga mai tambayar mu ta farko. Sunana Umar Sadiq ban shekara, ni abin da nake tambayar likita shin yaya za a yi mu asibitocinmu yawancin abin da kuke gabatarwa da daskaladan a jajin mai to mukan ji kun wasu abubuwa wanda yake na ban sha'awa muna sha'awar cewa inda ƙasar mu ta kai wannan matsayin na yadda za a yi maganin wasu cututtuka to mu a nan ƙasar abin da nake kira me yasa ku su likitoci suka je suka makalkale irin a wa'ancan kasoji ba su dawo gida su zo mu su mu rika samun irin cin gajiyar wannan abin na asibiti na asibiti ba ba sai mun tafi cairo mun tafi india mun tafi america da sauran gurare ba kuma harshen tambayar shi ne menene shawarar ku ga masu madafin iko a Najeriya yadda mu ma za mu kai wannan matsayi zama duk wani abu na samun harkar lafiya a ƙasar nan in gyaru. To, kafin Dr. Muhammad Bello ya baka ansa shi Dr. Muhammad Bello wanda yanzu zai amsa tambayoyin ku a Najeriya yake. To, akwai kuma wani Dr. Bashir da na sani wanda yake nan California Daytona Beach ya ya gina asibiti a nan. Akwai lokacin da ya je Najeriya yana so ne kawai a bashi fili ya je ya gina asibiti ya ba da gudunmawa amma ka san harkar najeriya shi bata cima ruwa ba haushi ya kama shi ya sake dawowa nan <laughs> to dr muhammad ka ji tambayar shi ko bisimila gare ka kwarai na ji tambayar to ah, Wato ba zan iya cewa zan ba shi cikakken ansa ga wannan matsalar da muke fuskanta ba amma babban kalubale ne ga likitoci da kuma gwamnati da kuma muna mutanen kasan masu kuɗi alal misali. Abin da ke faruwa shine asibitoci ga suna ana da su manya-manyan asibitoci amma za ka shiga asibitocin nan wasu kayan aiki wanda yanzu manyan kasashe sun shahara da shi kuma ba wai ba za a iya samo su a kawo a sayo a kawo Najeriya ba ne. to amma watakila ba gwamnati ba bata samu cikakken shawarar da rika shigowa da kayayyakin nan ne ko ya ake da shi ne matsalar za ka ga likita babba ya je can ya koyo aiki kamar aiki iya cire canza zuciya wato kamar heart transplant mm-hmm. ko kuma canza koda ko kuma canza dasa koda ko dasa hanta ya je ya koyo ya zama gwani a can amma da ya dawo nan kasan sai kasance ba inda zai iya yin wannan irin aikin har mutane su samu su amfana da aikinsa to wannan yakan sa sai su ga cewa maimakon su zanna aiki ilimin nan da suka koyo ya lalace ko har ya bace musu gwamnati su koma inda za su rika tunda shi ilimi yana da abu daya in kana amfani da shi shine zai tsaya gare ka in baka amfani da shi ilimin zai bace to abin da ke sa da yawan su suke koma su koma kasashen da suka yi aiki kenan su koma can da aiki sa'an nan kuma in ka kula da wato kamar harkar biyan kuɗi wato albashi yakan kasance albashin da suke karba a can ya ninka na nan sau da yawa domin ba zan manta ba wata shekaru wanda wata matron wato matron ita ce kamar babbar ma'aikaciyar jinya na asibitin da muke aiki ta bar nan kasan ta koma ingila da aiki a can ingila ba su karɓe ta aiki ba sai da ta zama eh, aka ce aka ce to bari a bata aikin wato attendant mai shara da ta bugo waya ta ce mana ai aikin ma da take na attendant mai shara kuɗin da take karɓa ya fi kuɗin da farfesa namu nan ke karɓa a asibitocin namu so kaga ko ibin yana nufin kenan profesa inda zai bar nan kasa ya koma can zai samu kuɗi ninki ninki to wannan na daga cikin abubuwan da ke sa likitoci suke komawa da kuma rashin asibitoci manya manya da kayan aikin da zai amfani da su amma kana ana iya ana iya duba kuma a ce eh wani lokaci rashin kishin kasa ne to wannan ma da shi kaɗan to amma ba daɗin abin ne a ce ka koyo abu kai kanka baka da kuɗin da zaka siyo na'urar nan amma gwamnati tunda muna da arzikin ƙasa tana iya sai wannan asibitin eh, kayan da zo ta sa asibiti da akwai kwararrun likitoci da za su yi amfani da shi to ana dai fatan cewa kwana tashi dai mai yiwuwa za a samu manyan namu da za su iya cewa ya kamata su yi su fuskanci wannan su sa su gina manyan asibitocin su kawo manyan wa'annan kayayyakin na'urorin da ake na zamani da ake amfani da shi tunda muna da mutanen likitoci manya-manya da suka amfani da wa'annan na'urorin kuma za ka suna zama can ma a dai kasashen waje za ka ga cewa su ne ma gwanaye a nan wurin to idan aka samu akwai wayannan kayan aiki a nan kasan da yawan su suna da wato da buri kuma da niyyar su dawo su aiki inda muna da wayannan kayayyakin to wannan batu da kai na batun cewa kila wasu ko dan rashin kishin kasa ne kuma kafin ka bashi ansa ka san na maka bayanin akwai wani likita wanda ya so din ya koma Najeriya amma abun bai yiwu ba saboda haka ina da nan ban shi zan kira shi in ji me yasa ne da ya so koma najeriya me ya faru ina fatan in yi mana bayani zai gamsar da shi wannan zai kara gamsar da shi wannan wanda ya yi tambaya bisa ga shi wannan da ya ce ya zo kasar nan neman abin nan ya zai kasancewa ya danganta don ni a sani na a kusan jihohin da na yi aiki kano kaduna jigawa katsina idan dai kana son asibiti gina asibiti ta je ka samu gwamnati za ta baka fili amma akwai kuɗin da zaka biya na sayan filin kuma kana iya zuwa ka sayi filin da kanka wajen wasu da suke da filayen kuma ka zo da plan ɗinka in muddin ka zo da plan ɗinka ta yi gwamnati ta duba ta yarda da cewa wannan plan ɗin yayi za a baka daman izinin ka zo ka buɗe asibiti muddin kana da qualification wato kai a tabbatar cewa likita ne wanda eh, doka ta ba shi daman yi aiki a Najeriya sa'annan kuma kana da ilimin da zaka iya yin hakan ne. to na ga likitoci da yawa suna bude irin wannan asibitocin ba tare da wani tangarda ba sai dai ina ko da ba. eh to amma hmm. likita kamar yadda kai bayani din tana yiwuwa kuma kamar yadda kace a gina asibiti ba karamin kuɗi za a kashe ba sannan kayayyakin aikin nan da kake faɗi ko to idan mutum kamar misali ya yana da zai ya zo yana da kuɗin zai gina asibitin zai sa kayayyakin aikin Hmm. ya zo ya bada gudunmawan shi yana so ne a bashi fili ni dai bisa hmm. bayanin da shi wancan mutumin ya yi ina ganin gwamnati ta yarda ta bashi fili amma waɗanda za hmm. su aiwatar kasan ita gwamnati za a rubuta ne a ce kila ka je gunwa ne ko ka je gunwa ne akai dai ka eh. kawai ni dai mu ban magana a nan eh to sai na <laughs> samu eh bari in tambaye shi in na tambaye shi kaga mm. zai mana bayanin shin meye ne ya ka mishi tannakin da har ya kasa zuwa ya koma Najeriya ya fishi ya dawo nan ƙasa. Eh, eh, to, kamar yadda na yi alkawari, Malam Umar Sadiq Fanshekara mun take sa'a domin na samu shi dr hassan bashir jibril wanda na ce maka akwai lokacin da ya ƙoƙarin koma najeriya ya gina asibiti amma kuma ba bata cimma ruwa ba to da na tambaye shi abin da ya faru ga bayanin da ya yi man abin da ya same ni Hajiya jummai abin da yake ba kyau ma in gane ki kuma ba kyau ma ki ji wato Najeriya late General Shuwa mai rasuwa shi ne na ɗaya yace mini ka zo ka taimaki ƙasan nan don su da suka taimake ka a Borno State suka biya maka kuɗin kusan dala dubu ɗari biyar ɗari shida a iya 2019 to don wanda ɗin aka kawo ka ka zo ka yi karatu ka gama karatu to don wannan ɗin ya kamata ka zo ka taimaki mutanen borno sannan mutanen na north sannan mutanen nigeria to na zo to bayan da na zo ya ɗauke ni ya kai ni kusan gwamnoni guda hudu ko biyar ma tiwaye don jimama yana cikinsu har ya rubuta takardu to ban gani wani taimako ba wato business da ina nan a nan a a nan usa Ah, ina da asibiti a nan ɗin na bar wannan asibitin nan don in tafi in taimaki mutanenmu na najeriya har asibiti ɗin ma bayana an sayar an sayar ban da labari ni ina process na taimakon mutanenmu na najeriya amma kishi kishi wani kishi ɗaya shine yana kashe ah, ah, taimako a najeriya To ba iyakacin bayanin da shi Dr. Bashir ya yi mun ba, to amma a saboda ƙurewar lokaci za mu ja mishi birki a makon gobe idan Allah ya kai mu zai ida yi mana sauran bayani. Kuma iyakacin abin da ya sauwaka kenan a wannan fili na sai bango ya tsage. Sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Dr. Muhammad Bello zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke fatar a huta lafiya.